ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Rai biyu kashi na biyar Cewa aka yi kimar Mustapha Habiba ta yi wani irin kallo tana jiran ta ji abin da zai fito daga bakina. Ba wai bane na mare shi ɗazu. Habiba ta riƙe baki. Ashe da gaske ne? eh na ɓoye ne saboda na ga kamar ran inna ya ɓaci jidda ta kama hannuna ke ku me ya kai ki me ya haɗa ku shiru na ina tunanin irin amsar da zan bawa jidda domin bata san shine mutumin da ya yaga rigar mutuncin habiba ba lokacin da abin ya faru ban labarta mata ko wane ne ba kawai dai na faɗa mata cewar habiba ta siyar da mutuncinta ta kawo dubu ashirin ba komai kawai wai dan na feb ya tsaya a bakin hanya ne shine yazo yana mana rashin mutunci ni kuma na mare shi tab aka ce wai har mari uku ai gara da kika mare shi baya ganin mutuncin kowa a unguwan nan na zaro ido kai ɗaya ne fa ka ji mutane da canza magana kuma wai yanzu zancen nan har ya kai miki hmm. wallahi ina zaune a gida aka kamun shi wai ƙawata ta mari mustapha ke ai ko ni kika mara a unguwan nan sai zancen ya zagaya balle kuma mustapha guda dariya ne domin a yanzu duk wani tsoro da ke raina ɗazu ya gushe labarin kamfani na ɗauko waje da ina ta faɗa mata yadda abubuwan suke ita kanta da bata je gurin ba sai da abubuwan suka burge ta saboda yadda na tsaya na tsara mata su kamar komai a gabanta yake har muka ci firanmu da jidda muka shuɗe habiba bata saka baki ba jidda kuma bata bar gidanmu ba sai da ta yi sallan magariba sannan na raka ta na dawo shinkafar ɗazu na ɗauko na ɗumama mana na zuba muka zauna gaba ɗayan mu muka ci banda inna da dama daban ake zuba mata nata balle kuma yau da ta ce ba za ta ci ba muna cikin cin abincin nokiya da ke gefe na ta yi ringin abinka da wanda ya dade ba shi da waya tunda na saka layin ba a kira ni da shi ba Nambar waje ma'ana nambar da ba ta Najeriya ba. Cikin rawar jiki na ɗauka don na san mace ɗaya ce za ta iya kira na da wannan layin wato Salima. Hello, ƙawata. Sai ta amsa min daga ɗaya ɓangaren. ‘Yar uwata, kin jefar da ni, kullum ina kiran ki ba ta shiga. Wallahi ba ni da waya ne a yanzu. Wannan ma ara min aka yi na saka layi na. Allah sarki, ya gida, ina inna da baba. Sai dai inna tana nan kalau. baba kuma Allah ya yi ikonsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. yaushe me ya same shi rashin lafiya ce ta kwana biyu na yi ƙarya saboda ba kowa za ka faɗa dalilin mutuwar baba ya gasgata cewar bai yi satar ba duba da yadda muke fama da rashi bayan ta min gaisuwa ta ma inna sannan ta yi wa habiba sakina da jamila sannan suka maido min da wayar kin rasa rai biyu masu muhimmanci na wara mutuwa mai ɗaci kin rasa abban nur yanzu kuma babanki allah ya baki ikon ɗaukar wannan lamarin amin salima na gode insha Allahu idan na dawo Najeriya zan zo har gida ne miki gaisuwa to Allah ya yarda daga haka muka yi sallama da ita na amsa mata da to ne kawai ba wai dan na gamsu za ta zo din ba duk tsawon zaman da muka yi da ita bata taba ta ko kafa ta sakkwata ba aiko yanzu ba za ta zo ba da gudu nur ya shigo guri na yana kokarin karba waya momi waye baki waya momi kira min goggota murja kin ji haka yake idansa idan ganin waya bayi da magana sai ta a kira masa murja wato kanwar mijina wacce ya shaku da ita sosai anya kuwa sun ji maganar rasuwar babanku magana ina ce ta sa na ɗago kaina na kalle ta ina kuwa za su ji da ba a nan suke ba kuma lokacin ba waya to dai ya kamata ki faɗa mata bari na mata please call me don ba ni da kati gaskiya a take na aika mata please call me ko minti biyu ba a ƙara ba sai ga ta kira ni mun gaisa sosai sannan na bata inna ita ta labarta mata cewa babanmu ya rasu ta shiga ɗimuwa da kiɗima sosai har da kukanta kamar babanta ne ya rasu bayan ta yi min gaisuwa ta faɗa min za ta shaida sauran 'yan uwan marigayi sadiq za su zo har sakwata su min gaisuwa duk da ƙoƙarin da ne na dakatar da ita akan zuwan amma ta nuna min sam ba zai yiwu ba sai ta zo ai daga sakwata zuwa kebu ba wani nisa ba ne sun daɗe suna waya da nur sannan ta bashi ta suka yi magana sannan ta kashe takwas da rabi waya bilal ta shigo ina ɗauka ya shaida min yana waje sai da na faɗa wa inna sannan na saka hijabi na na fita jingine da kofar gida na same shi na yi masa sallama ya amsa fuska shi da murmushi har wani kyalli take na wansi bilal sai ya yi dariya ina jin daɗin ki kira sunana yana mugun daɗi a bakinki na yi murmushi ina rausayar da kai bayan mun gaisa ya bijiro min da hira cikin zancen nashi har da maganar marin mustapha sai na nuna masa ya yi min ba daidai ba ne shi yasa sai tara da rabi muka yi sallama washe gari yau kan ba laifi dukkaninmu mu tashi cikin walwala Sakina da Jamila tuni suka wuce makaranta. Habiba ma shirin makaranta take. Ni kuma ina gyaran gida. Inna kuma tana ɗaki tana baccin safi. Nawara canjin kuɗin kokon nan yana nan ƙarƙashin fulu. Inna ta ce a siya ruwa. Cewar Habiba tana tsaye riƙe da littafin makarantarta. Yau famfon ba zai zo ba ne hala. Yau kwana biyu bai zo ba. Ruwan da muke amfani da su sun kusa ƙarewa. Gara a siya da wuri idan ma ya zo kin ga kaɗan za mu ɗebo. To Allah ya ba da sa'a. Amin na tafi. fitar da kamar minti biyar wata matashiyar yarinya ta shigo sanye da doguwar rigar atamfa da wani munafikin gyala a kafada sallama ta fara yi na amsa mata assalamu alaikum wa alaikum salam sannu ina kwana lafiya kalau dan Allah nan ne gidan Musa kafinta nan ne lafiya lafiya kalau suna na shafa Ibrahim ni yar jarida ce ina aiki da jaridar Arewa a yau tare da abokanan aiki na nake ina so mu tattauna da iyalansa ne akan abin da ya faru ta karasa tana miƙa min katin shaidarta na kai hannu na karɓi katin na duba sunanta ne da kuma hotonta a jikin katin hakan ya tabbatar min da cewa lallai yar jarida kwarai ce na mayar mata da katinta mu ba mu san komai a kai ba wa ya faɗa miki nan gurin jama'a ne suka kwatanta min kuma suka tabbatar min da cewa 'yan sanda ne suka daki marigayi har ya mutu na nuna mata kofar fita raina a ɓace fita ki bar mana gida mutanen da suka labarta miki abin da ya faru ki je can su karasa miki mu ba mu san komai ba haba baiwar Allah ke fita wallahi ko kuma na sa taɓarya na fasa miki kai da gudu ta juya ta fice daga gidan ni kuma na ci gaba da aiki na zuciyata na zafi har na gama gyaran komai ciki na shiga na samu inna har lokacin tana bacci hijabi na na saka na ɗauki kuɗin da suke ƙarƙashin fulo na fita neman mai ruwa karo na ci da DPO da ke tsaye jikin motarsa yana kallon ƙofar gidanmu ban gama tabbatar da shi ɗin ne ko a'a saboda yau a cikin kayan gida yake assalamu alaikum malama maimakon na amsa masa sai kawai na watsa masa wata muguwar harara Ni ba gurin gurinki na zo ba, matar gidan nake son magana da ita. Bacci take. Ki taimaka ki tashe ta, kuma ki nema min izinin shiga cikin gidan. Saboda me? Ya gyara tsayuwa yana kallo na fuskarsa babu yabo babu fallasa. Ke dai ba 'yar jarida ba ce, bai kamata ki tsare ni kina mun irin waɗannan tambayoyin ba. Beside, ni ba gurin ki na zo ba gurin inna na zo. Gida dai mallakin mu ne, mahaifiyata kuma bacci take. Bakin cikin kashe mahaifinmu take ragewa saboda hawan jini. ban tsaya jiran abin da zai ce ba na ci gaba da tafiyata sai ya zagayo ta gaban motarsa ya sha gaba na cikin ɗaga murya ya fara magana me yasa kike raya wa zuciyarki cewa ni na kashe mahaifinki me mahaifinki ya min da zan kashe shi idan na kashe shi wace riba zan ci ni ma cikin zafin rai na zaburo masa saboda zaluncin ku na yan sanda mana yayarka ta ba masa sata bayan kuma bai sata ba kuka yi ta dukansa har sai da kuka kashe shi akan wai sai ya amsa laifinsa wannan ba halin ku ne? saboda yayarka tana takamar kai DPO ne shi yasa kuka wulakanta mana mahaifi kuka tozarta shi sannan kuka dauki gawa kuka kawo mana gida yanzu kuma dan kare yana mana hankali sai ka zo kana wasa da tunanin mu ya matso kusa da ni yana nuna ni da yatsa yana magana cikin jin zafin kalaman da na yi masa har haƙoransa na ƙasa suna haɗuwa da na sama yana cizon su tare da zaro min ido kar ki sake saka baki akan aiki na kar ki sake yin furici akan abin da kika jahilta i hate nonsense na zo nan ne don na faɗa muku kar ku kuskura ku ba da bayanin mutuwar mahaifinku ga wani ɗan jarida na baya baya ina hawaye tare da murmushin da ya fi kuka ciwo kafin zuwan ta nan gurinku ta fara zuwa ashe to kayi sa'a ban faɗa mata komai ba amma yanzu ni da kaina zan tara 'yan jarida na labarta musu irin zaluncin da kuka mana wato sau kuke a rufa muku asiri kar kowa ya ji ko ta yadda mu ma za ku samu damar batar da mu wallahi Allah ba zai bar ku ba azzalumai macuta ya ƙara matsowa kusa da ni har sai da na matsa baya ki tara 'yan jarida ki faɗa musu ki gaya musu cewa 'yan sanda sun kama mahaifinki kuma sun masa duka har ya mutu za su tambaye ki dalilin hakan kuma ki faɗa musu komai kar ki ɓoye ni da ke za a ga wa zai ji kunya idan biki haka ba baki haifi ba yana kaiwa na ya haɗa hannayensa duka biyu ya tafa a saitin fuskata har sai da na rufe ido sannan ya buɗe mota sakirar foosis oh ya shiga ya fizge ta kamar zai tashi sama ko da na buɗe ido na ƙoran mota kawai na gani hawaye suka sauko daga ido na lallai wannan shine a dake ka a hana ka kuka kuma a mare ka a kwace maka jaka kasa zuwa kiran mai ruwan ne saboda kuka da ya ci ƙarfi na na koma cikin gida da sauri ba na son na tashi inna balle har ta ga hawaye na hakan yasa na shiga ɗakin mu na kwanta saman tabarma na ci kuka na sai da na ƙoshi sannan bacci ya gaba da ni motsin shigowar su habiba ne ya tashe ni daga dogon baccin da ya ɗauke ni babu komai a mafarkin sai wancan tashin hankalin da ya faru baba kawai nake gani sai kuma irin zamantakewar da muka yi da shi a gida kamin ya rasu ko da na fito na tara ina ta farka suna hira da habiba wadda ke cire safa nawara kin tashi Ina ta tambaya tana kallo na. Sai na zauna bakin kofa ina amsa mata. Eh, ashe rana ta yi. Ai tun ɗazunur suka dawo, na ce kar ya tashe ki dan kin gaji da yawa, ƙara ki samu bacci ki ɗan huta. Kallo ɗaya Habiba ta mun ta ɗauke kai kamar bata ganni ba, hakan ya karantar da ni akwai wani abu a ƙasa. Sai dai ban ce mata komai ba, na tashi na ɗauki buta na shiga ban daki bayan na fito ne alwala na shiga ɗakin mu don yin sallah. A ciki na same ta tana ɗaura zani, na je kusa da ita na tsaya. Habiba kamar akwai abin da yake ki. ta ɗaga kai ta kalle ni a maimakon ta mun magana sai ta kawar da kai ta soma magana na wara ɗazu da zan je makaranta na haɗu da mustapha na tsayar da shi don na ba shi haƙuri akan abin da kika yi masa sai ya tambaye ni ke yaya ta ce na ce masa e shi ne ya ce min wai tun da yake a rayuwarsa wata mace bata taɓa ɗaga hannu ta mare shi ba ko da kuwa uwarsa ce sai ke wai akan me zaki mare shi bayan ma ba da ke yake magana ba kawai sai ya buga motar sa ya tafiyarsa nawara me yasa kika mare shi zaki ƙara ja mana wata matsalan ne shi yasa kike jin haushi na babu abin da zai faru habiba kuma bari ki ji na faɗa miki ko da mustapha zai yanka ni ya dafa nama na ya soya ya ci ba zan taɓa bashi haƙuri ba ke ma kuma kin yi kuskure da kika tunkare shi har kika bashi haƙuri saboda wannan ba halin ki bane habiba to ya kike son na yi? ba mu da wani gata sai na Allah mutane kamar jira suke mai musu wani abu yanzu idan wani abu ya sake samun family ɗinmu ban san yadda zan yi ba Allah ka sa ni ce zan fara bin baba na gaji da wannan rayuwar ta faɗa tana fashewa da kuka ni kuma na riƙe ta muka zauna tare ina rarrashinta babu abin da zai sake faruwa insha Allahu na miki alkawari share hawayenki kai in na ta taji ta ɗaga kai tana share hawayenta haka muka zauna cikin jiran tsammanin abin da zai same ni daga Mustapha domin na san ba zai bar ni ba Habiba ma kullun cikin tunanin wannan abin take ba ta kaunar kowace na leka saboda ganin take kamar zan iya haɗuwa da shi ya mun wani abu wasa wasa muka kwashe sati uku babu abin da ya faru sai dai tunanin abin da zai faru ya hana ni sukuni ni da Habiba A cikin satin ne su murja da Hajiya Umaima da Hassana suka zo min gaisuwa tun daga Kebbi, wato yaya tsohon mijina da kuma kannansa. Mahaifiyarsa kuma ta min aike ni da Nur. Ba su kwana ba a ranar da suka zo a ranar suka koma bayan sun yi ma Nur tsaraba da kayan makulashe da kuma tufafi. Inna kuma suka kawo mata tamfa da buhun shinkafa karami. Ranar da suka kwana biyu da tafiya ina zaune tsakar gida misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na safe wayata ta yi ƙara alamar saƙo. Ban kula ta ba, don na daina ɗaukin aikin a yanzu, tunanina ba zan samu ba. tunda kullum ina sa ran ganin sakon kamfani amma sai na samu sakon MTN. Sai da na gaji da kwanciyar da nake yi sannan na tashi zaune na miƙa hannu na ɗauki wayar da ke kusa da ni ina dubawa. Ina ganin sunan kamfanin One on One na ya fara rawa. Cikin zumuɗi na buɗe sakon. Congratulations na ga an rubuta a sama. Ban iya tsayawa karanta sauran sakon ba na buga tsalle ina ihun daɗi. Ihun da ne ne ya sa in na fitowa daga ɗaki da sauri tana kallona. Na samu aikin in na sun ɗauke ni murmushin haukan da nake yi ta yi tana girgiza kai for the first time bayan rasuwar mahaifinmu yau na ga murmushin inna zuwa ne na rungume ta ina ta murna kamar babu abin da ke damuna haka na wuni cikin farin ciki da jin daɗi kamar wacce aka yi ma kyautar kujeran maka ban san farin ciki na kaɗan ba ne har sai da habiba ta dawo na sanar mata da labarin sai ta yi kamar za ta haɗe kanta don murna kai ka ce ita ce ta samu aikin ba ni ba a rana habiba bata iya cin abincin rana ba da marece ta siyi alawa da kuɗin inna ta yi sadaka haka take nuna min kulawarta da damuwa a duk lokacin da wani abu ya same ni takan zauna ta labarta min abin da inna bata sani ba za ta iya ɓoye wa inna abu amma ni ba za ta taɓa ɓoye min ba mutane har mamakin yadda muke son junan mu suke ganin ita take bi na amma ba ma samun saɓani da ita ko mun samu saɓani to an jima kaɗan zan je in rarrashe ta ko kuma ita ta bani haƙuri ko da kuwa ni ce bani da gaskiya irin saɓanin da ake samu tsakanin mabiyi da mabiyi ni ban cika samunsa da habiba ba muna son junanmu sosai ko ciwo ɗayan mu yake sai ɗayan ya ji kamar ya cire wa ɗan uwansa ya saka wa kansa lokacin da baba na da rai idan ya tashi zolayar mu har cewa yake yadda muke son junan mu ba ma son shi haka wani gurin ma idan muka je ba dan kamanni ba mutane cewa za su yi habiba ƙawata ce ba ƙanwata ba ba zan iya misalta san da take wa nur ba tunda na haife shi ita ce ɗawainiyarsa har kawo yanzu babu kuma wanda ya isa ya nuna masa ɗan yatsa a unguwarmu ko ma a cikin gidanmu ni kaina ban isa na hukunta nur ba in dai akan idan habiba ne ni kaina shakuwar ta bani mamaki wataƙila don akwai tazarar shekara bakwai a tsakaninmu ne duk farin ciki da ɗaukin aikin da nake idan na tuno babu baya raye sai na ji babu daɗi na so a ce na samu aikin nan yana da rai na san zai yi farin ciki sosai sai dai kuma ƙadara ta riga fata abin da Allah ya rubuta dole shi zai samu bawa a daren ranar da na samu aiki sai ga Bilal ya kira ni a waya na yi zaton zai ce na fito sai ya ce min na aiko masa Nur yana bakin kofar gida ba musu na miƙa wa Nur wayan ban san me suke tattaunawa ba kawai dai na ga Nur yana dariya yana ɗaga kai sai kuma ya wurgo min waya ya tashi ya fita da gudu har yana kokarin faduwa falfala da gudu dan gidan Bilal sai in bai kira ka ba cewar Habiba tana dariya nishadin da ke fuskarta shine a fuskar Inna da Jamila har ma da Sakina da kuma ni kaina Bilal din yana son Nur kuma na tabbatar son da yake miki ne ya shafe shi na dago na kalli Inna da furucin da ta yi ba fa sona yake ba mutunci kawai muke tsakaninmu kuma bai taba cewa yana sona ba Habiba ta watsa min harara jimatar nan munamuna munafuka wallahi son juna suke yi amma shi ne shi ba zai fito ya faɗa ba ita kuma ba za ta ba dama ba ai da yanzu an wuce gurin duk alamun da yake nunawa ai na son ki ne ke kuma kina ta kauce masa na dariya ina girgiza kai to ya kike so na yi ya dai kamata ki bashi dama zama haka ba zai yiwu ba Allah kaɗai ya san iya gulmar da ake muku a unguwan nan kin kore kowa kin zauna a gida gashi har mahaifinku ya rasu bai ga wani auren naki ba wannan karan in nace ta yi maganar kuma maganarta ta ɗan taɓa ni tabbas mutuncin ya mace da kuma darajarta a gidan aurenta ne sai dai ba kowa ne zai soka tsakani da Allah ba wasu sukan zo ne saboda sha'awa da sun gano cewa ni ba yar iskar bazawara ba ce sai su gudu wasu kuma su nuna maka ba za su yarda ka je da yaranka ba wasu kuma ba su da wata sana'ar kiki da za su iya rike sauran iyalansu balle kuma a haɗa da ni kowa da irin matsalarsa bilal ɗin ma liƙe min yayi da sunan abota sai dai ko da wasa ban ba shi alamun da zai iya nuna min so ba saboda na san iyayensa ba za su taɓa yadda ya auri macen da ta taɓa aure har biyu ba kuma da ɗa uffan ban ce ba ina da habiba kawai ke ta nana ta maganar muna nan zaune nur ya shigo da katuwar leda a hannunsa har biyu sai faman washe baki yake momi kalli abubuwan da ya siyo mun kuma ya ce mama habiba kawai zan bawa karna san miki kuma ya ce yana kiran ki yana kofar gida shi da habiba suke ta kokawar bude leda ni kuma nazari hijabi na na fita kofar gida tsaye na same shi yana kallon kofar gidanmu da alama dai yana jiran fitowa ta ne ina ta zuba ido na ganki yau a kamfaninmu ban ganki ba ban bashi amsa ba sai da na yi masa sallama ina murmushi salamu alaikum sai ya amsa min da murmushi wa alaikum salam na wansi na zo na taya ki na samun aiki ai na faɗa miki za su ɗauke ki ɗazu na samu saƙon na ji daɗi sosai mutane suna ta zuwa karɓar yunifom amma ke ban ganki ba yunifom kuma yes ai yunifom za ku saka tun safe ake ta zuwa karɓa kin ga daga yau zuwa gobe ne kawai ake bada uniform din on monday za ku fara zuwa aiki kuma idan kun je karɓar uniform din za a nuna muku irin aikin da za ku yi to gobe zan je insha Allah ai ban san ana zuwa yau ba sai dai matsala ta ɗaya na wansi ba na son ki saka wando ina ganin kamar bai dace ba musamman ma ga iri na masu manyan mazauni na faɗa a cikin raina a fili kuma sai na ce ai zan iya saka hijabi ko a baya a sama eh amma baya son hakan sai dai idan kin tashi aiki ko kuma kafin ki shigo shi bai yadda ba ma ko hula a saka a gurin aikin balle kuma hijabi cike da mamaki na ce ba musulmi ba ne hala wallahi musulmi ne amma mutumin sai a hankali haka za ki ga tatu a jikinsa ina jin ya zauna a ƙasar waje ne na taɓe baki cike da kyamar halin mutumin da ban san shi ba allah ya kyauta amma abin dai akwai baƙin ciki a ce musulmi ya rinjayi wani addinin sama da nasa gashi ka ce ya cika tsanani gaskiya yana da tsanani sosai amma ni fa tsananinsa yana burge ni wani lokacin kin ga dole kowa ya rike aikinsa da muhimmanci amma kin ga wancan wanda aka canza baya damuwa da duk waɗannan abubuwan shi yasa duk ƙarshen wata sai an siyo kayan abinci da cups wanda ma'aikatan gurin suke aiki da su zuwan wannan ne ya saka dokar duk wanda ya fasa cups to a cire a cikin albashinsa kin ga yanzu dole kowa ya rika taka tsantsan da abubuwa to wai ni dama ba a biyan kuɗin abinci ne no ana biya restoran ɗin da ke cikin kamfanin ai nasa ne amma idan ba restoran ba kin ga ai ma'aikaci zai buƙaci shan ruwa ko kuma wani abin ko kuma ti musamman ma ga masu zuwa tun safe ko kuma idan kayi yi baƙi to duk da wannan cups ɗin ake amfani bayan ma wannan kamfanin suna da sabon asibiti da aka buɗe a nan bypass one on one special hospital amma dai an ce gaskiya na masu kuɗi ne don katin ganin likita ma ɗari takwas da hamsin ne na jinjina kai ina faɗin kamfanin ma akwai girma ni allah ya sa ma har na yi aiki na na gama ba zan gan shi ba sai kawai ya sa min dariya kina tsoro ne na wansi a'a ba tsoro ba ne kawai dai ni ba zan juri wulakanci ba kaga gara ma a ce ba mu haɗu ba mun daɗe muna hira yana ta labarta min kamfanin da kuma wasu abubuwa na cikinsa da kuma yadda aikinsa yake kamin hirar siyasa ƙasar nan ta shigo ciki sai tara da rabi muka yi sallama ya tafi ni kuma na shigo cikin gida ko da na shiga sabiba sun ci sun cinye an gutsura min ɗan tsitan kek da nama kwara ɗaya an ajiye min sai kuma ice cream a cibi yanzu wannan abin kawai za ku bar min eh mana don kin samu mun rage miki cewar habiba tana bani amsar tambayar da nai sai nur ya sa dariya yana cin naman sai ce momi kyale mama habiba sai ta yi bacci zan kara miki kar ki yi kuka kin ji sakin baki habiba ta yi au ni za ka watsa wa ƙasa a ido ta faɗa tana kai masa dundu inna ta sa dariya yau kan ba laifi muna cikin farin ciki farin cikin da muka daɗe ba mu yi ba tun bayan rasuwar baba san ba za ka gan mu a yanzu ka ɗauka akwai wata damuwa a ran mu ba dama can talauci baya hana mu walwala ko farin ciki idan ka gan mu a damuwa to muna jin yunwa ne da kuma mun samu mun ci sai mu gode wa Allah da wannan ni'imar mu kuma roki na anjima Allah sarki shi yasa fa farin ciki ya kasance kyauta ne domin da da kuɗi ake siyan shi da talaka ya shiga uku sannan a dukkanin tsanani da bawa yake ciki Allah ya kan sako mishi da wata ni'ima domin ya sassauta mishi wannan kuncin da yake ciki to abokan hira